Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake saduwa yanzu ma ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi Garba wanda yanzu haka yana ƙasar jamhuriyar Nijar yana aikin zaɓe. Za mu buɗe shirin da labaran mako mai shuɗewa a Najeriya ga El Hikaya da yadda ta kaya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Saudiya inda ya tattauna da Sarki Salman kan daidaita farashin fetur a kasuwar duniya. Hukumar yaƙi da almundahana EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban PDP Uche Secondos. ke jam'iyyar ta ce hakan shirin gwamnatin APC ne na murƙushe adawa. Dan APC ya uci Roman Baka ya ce yaƙi ne da barayin biro. Gayya ne domin su hada janar Muhammadu Buhari da talakawan ƙasar na hiyasa suka kashe komi. Barayin Bauchi ya kira ga shugaba Buhari ya yi yaƙi da kunci. An shiga matsayin da yanzu abinci yana neman fi ƙarfin kowa. Shugaban 'yan Nijar Najeriya President Kalidu ya ce ce rashin sanar da rajistar masu zaɓe ya kawo karancin masu kada ƙuri'a. Duk matsayin Najeriya gaba daya mutum dubu shida da ɗari uku su ne suka yi rajistan kada zaɓe. Abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya yanzu. Amnesty ta zargi Boko Haram da sojojin Najeriya da ke ta haƙƙin bani Adama. Rundunar sojin ta ce saura Kirista gama da Boko Haram. Yayin da cin kibin miyagu suka yanka duk iyalan wani gida, Jimeta kuma bom ne cikin tsautsaye sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda. Ɗan sanda kuma ya harbe wani yaro har lahira a hargitsin ƙwallon kafa a Gombe. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa, inda za ku ji ci gaban tattaunawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya jagoranta akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu, da kuma irin rawar da suke takawa wajen ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. Abokan tattaunawar Nasiru Adamu El-Hikaya su ne Ibrahim Idris da Jamilu Jiga da kuma Hassan Umar Faruk. Malam Nasiru in ka shirya gare ka. Hassan Umar Faruk a matsayinka na ɗan jarida. na san yawancin duk kafafen labaran nan ma baya ga watsawa ta ko a ce kafar rediyo ko talabijin suna da sassa a yanar gizo ko wanda eh, kafa wacce ta dai bunƙasa zaka tana da shafinta na yanar gizo. shin yaya irin nasarorin waɗannan shafuka wajen ba da labarai da suke kawo zaman salama musamman bayan ka duba yanzu yadda gwamnatin najeriya ke cewa kusan saura kiris ta gama da lamarin na boko haram ito eh kafin ji ga amsa tabbiyar ka ina jin dan mai da martani ga ci kalaman jamilu jega na faɗin cewa wato akan yi amfani da wannan duk da cewa ya ce akwai shiri Ah, da shi ma ɗaya malami shi abokin hirara shi ma ce e akwai yadda ake yada wato karerai kuma sukan yi kokari musanta haka amma ah, in fa ka zauna ka kalli ita social media ah, duk da cewa wasu na ganin cewa musamman lokacin da ta taso ana nazarin cewa wata kafa ce da kila za ta iya kawo ƙarshe ko kuma yin barazana ga traditional media wato sauran kafafen watsa labaru na jarida da rediyo da talabijin sai abu suka zo suka zama ba haka bane domin irin karerai da ake yada da kuma yanzu da kowa ke kokarin kai su mai da kanshi dan jarida na dole domin wannan ya sa kawai mutane sai mutum ya je ya zauna ɗaki sai ya rubuta labari ko kuma in ya ga wani abu sai ya dauka abin da aka yi ba a yi ba sai ya zo ya ce an yi sai ya kitsa wani lokaci akan ɗauki awai wani lokaci ma har akan ɗauki kwanaki kafin ƙaryata irin waɗannan labaru da ke zuwa wanda suka yi wato mummunan tasiri ga harkar ita watsa labarin aikin jarida fa shi sai an jefa makaranta an koya bayan haka kuma yana da ƙa'idoji ba wai ɗaukar labari sashi a duniya kawai mutane su ji ba ko kuma rigirgen ba labaru a'a shi labari yana da tsarikan shi kuma hakika wannan duk da cewa eh ni kaina na faɗi da tana da amfani amma kusan mummunan tasiri kan harkar watsa labaru ita a social media ta yi wato abin ba a cewa komi a tambayar ka kuma na maganar wato ita wannan kafar sadarwa ta intanet ko kuma ta yanar gizo da sauran kafafe manya suke amfani da ita a irin nasarorin da aka cimma a hakika kamar yadda na gaya maka wato ita fatowar ita wannan social media ana ganin za ta iya yin barazana ga wato harkar ita watsa labaru wato kamar tarihin jarida ne da rediyo kusan a lokacin da aka fara watsa shirye-shirye a rediyo a mutane sun dauka cewa jarida wadda ake saya ana karantawa za ta mutu don ha akwai lokaci ma a kasar amurka da aka hana wato rediyoyi watsa labaru da har sai sun kai wani lokaci wato sai an gama sai da jaridu ana ganin cewa ai wato jaridar za a daina sayan ta gaba daya to amma kusan duk zamanin da ya zo sai a kokari sai a canza abin da bature ke cewa adaptation wato sai a yi kokarin sai a saje da wannan zamani to shine sauran kafafe su ma suka yi kokari na cewa kar a bar su a baya idan har wannan social media za ta iya barazana to su ma bari su are tsara su kuma yafa su yi amfani da wannan damar hakika akan samu labaru cikin lokaci abinda kila irin kafafe kamar na kasashen waje wasu suna da lokacin da suke watsa shirye-shiryensu waɗansu koda na cikin gida ne ba kowane lokaci suke labarai ba amma idan kana tare da waɗannan social media ko kuma wannan kafa sadarwa ta intanet a shafukansu da abu ya faru nan da nan labari zai iske ka Ah, kamar yadda shi jega ya ce to idan ba ma ka da irin waɗannan ko kuma baka alaka da irin waɗannan shafuka to kamar duk kake labarin sai a abu ya zo ya wuce kila kai sai ka jira labaran karfe tara ko kuma labaran karfe goma ko kuma a labaran shida na safe a idan kana tare da wannan kafafe hakika an samu nasara labari zai ishe ka cikin lokaci sai dai kuma sahihanci sai ka tsaya ka saurari ainihin kafofin da su suke wato aka saba saurare su ne suke tabbatar da irin waɗannan labarai ibrahim idris kwanan nan muna dubawa cikin yanar gizo sai muka ga a ministan matasa da wasanni wato solomon dalum a wani faifai ko wata bakin kasuwa ne a nan cikin garin jos yana jawabai na nuna haɗin kai tsakanin al'umma wani irin tasiri kaga irin wannan yada labarin ya yi ga al'ummar jihar filato wajen samar da zaman lafiya wato bangare na farko shi salaman dalam shi gaskiya duk mutumin da ya rayu a cikin jos ba ma wai yanzu ba domin wasu wanda suka san shi sun dauka abubuwan da ya ko dan neman matsayi ne ko wani abu sama da shekara goma sha al'amuran da ya a plateau ya taka rawa sosai wurin kawo zaman lafiya domin ko lokacin da jos ta kasance a ce musulmi baya shiga waccan unguwar wannan baya shiga can unguwar shi uh, kana nufin akwai inda musulmi ko krista aka yi a baya cewa akwai wannan ba zai iya shiga nan ba wannan ba zai iya shiga can ba kwarai da gaske yanzu kaman akwai unguwar rogo kaman nasarawa da ba yanda za a yi ko rafin fa a jos kenan manyan unguwanni ne wanda kowace ta fi lokal government amma ba yanda za a yi wani kirista ya shiga wurin kaman gada biyu da irin su uh, unguwar rukuba ba yanda za a yi musulmi ya shiga wurin amma ko a wannan lokacin shi salomon dalon da ana wannan rigima za ka gan shi kai tsaye ko ina yana shiga to saboda haka irin wannan social media din ta mana amfani sosai a kawo zaman lafiya kamar yadda na gaya maka idan kana zaune kawai a gida sai ka ga wani ya ma waya sai ya ce maka an kona coci kaza sai ka ga yara sun tashi to a wannan lokaci mu kuma abin da muke mana amfani da waya to da facebook din yi karfi sai muka buɗe wasu shafuka wanda ba ma ba da labari sai mun tabbatar to da zaran abin ya faru sai ga samari suna ta budewa suna kwamin karya ne karya ne kamar wata biyu da ya wuce ko wata ɗaya da rabi na samu wayoyi sun fi ashirin daga mutanen gombe wato taraba wanda suke biyowa ta filato su je abuja domin duk jihohin nan in za ka zo sai ka biyo ta filato eh, ta cikin jos sai aka ce ana ta yaɗa ɗalibai da yawa sun gani da mutane cewa wai hanyar jos kada mutane su bi saboda ana kashe-kashe ni ko a ranar na bar abuja na tsaya ma motata ta lalace na tsaya a yau amin wani abu da na ji labarin nan sai na buɗe facebook dina na buɗe wall dina na postin na sharing din abin ko ina cewa ni zama daga wurin nake to kaga wannan ya sa da yawa akwai wani ɗaya daga cikin 'yan social media ɗin wani mutumin gwamna ibrahim baba suleiman har ya ɗauki niyya zai bi wata hanya dalilin wannan abin da ya gani a facebook ya san ni na faɗa kuma ya zo ya wuce har ta cikin wato jihar plateau lami lafiya to kaga social media a nan mu ya mana amfani kuma har gobe yana mana amfani a rayuwar mu ta yau da kullum a addinance da sai ka ga mutum hatta ganin wata wannan na ramadan ya rasa yadda zai ji labarai ko ba wuta a unguwarsu ko bai da rediyo amma yanzu saboda social media sai ga da azumi ma wahalan dauka ne saboda kana neman labari amma da zaran ka buɗe facebook sai ga an ce an sanar duk da cewa abokin magana da ce yawanci babu sahihanci a abubuwan da ke faruwa sai haka ne amma kuma akwai mutanen da suke buɗe wasu irin shafuka wanda za a ga shafukan nan akwai inganci a cikinsu saboda ko na wata ƙungiya ta addini ko na wasu 'yan jaridu sukan buɗe wal wanda ba yanda za a yi su bar labari ma ya shiga shi sa suke sa mishi wato makulli kamar yadda kowane gurbi yana da sa wani za iya barin shi duk labarin da wani ya ga dama zai hau kai ya yaɗa maka akan wal ɗinka wani kuma zaka iya kullewa sai admin in labari ma ya shigo sai sun tantance kafin su sake a wannan to gaskiya mu muna da irin wayannan kusan guda biyu wanda in dai ka ga labari a ciki to sai an tabbatar da shi ake yada shi saboda haka wannan na ganin hanyar media ita ma wata hanya ce ta tabbas duk da cewa akwai ƙarairaki da yawa da ake yadawa wanda kuma hakan yakan kawo tasiri a rashin zaman lafiya ko zaman lafiya salama kan malam ta dawo kwanciyar hankali an samu Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama raba tsakara zube. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata, Omoyena Duro Bello da ke Laukwaja da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da farko ga Omoyene Duro Bello tana cewa haɗin kan ƙasa aiki ne na kowa da kowa ba na gwamnati ba ne ita kaɗai. Kowa da kowa nigeria wannan ba maganan government kawai ba. Mu da kanmu da yaduwa kuma mu canja halinmu. Mu canja halinmu mu san cewa dukanmu ko ke kristen ko ke Muslim don haka mu canza halin mu gan cewa kowaye dan Adam Allah ne ya halitta shi kuma a mu zauna zaman lafiya. Abun da za yi daga gidanmu ne, mu fara daga gida. Me muke gaya wa yaranmu a kan addininmu? Ce ni kristen ne kin gaya yaranki a cewa musulmi suke yi. kina gaya musu cewa in kin ga muslim kawai suna kashe mutane ne ko kristan ka ce gashi ba za su gaya labarin sun mutu irin wannan abun mu san me me za mu ga yara mu kuma in gwamnati suna so su taimaka a tabbata cewa an fito da sabon tsari ya zamanto in akwai makarantar islamiyya a tabbata cewa akwai christian teachers a wurin yara su san cewa ban da islamiyya akwai wani addini daban da Allah ma ya yarda da shi kuma ga muna Christian suna da yawa Muslim suna da yawa yaran mu ba za su na a gidanmu har su yaure ba ko sun yaure daga Kano zai je Port Harcourt in daga karami bai san cewa akwai Christian ya zai yi ya je can dan Port Harcourt ma in ya san Christian kawai mba gị amechibege praịmarị skuul dị n'ozu chewa gazie bese akwewonye mala musa a makaranta nsu ya asinyaje kristian skuul ama akwewonye mala musa inda muna so mu gyara mu fara daga yara mụ yanzu ba abin da za ka gaya mu za mu ce mun ji amma dai fara daga yara mu fara daga gidanmu mu ba su sabon sabon magana da a Najeriya haka yake mu koma inda za ki yi bacci sosai ga shi ga yara na Mr. John zan je gona ga yara ka rike mu. Allah zai taimake mu. In biya miki yanzu ni dai ina lokoja yanzu amma na san komi yau sai dai Kano. nna so in zan yi biki yau mutane da za su zo bikin daga Kano za su fi ko'ina a garin a Najeriya. Har yanzu mutane na suna wurin kuma musulmi ne yawancinsu. The voice of Malama Lubna Muktar Umar ita kuma ta yi nata jawabin ne akan irin 'yan siyasa nan masu hana matasa neman ilimi sai dai su ba su makamai da kayan sa maye su ziga su su tada rikici. 'Yan siyasa sun ɗaure wa 'yan daba gindi sun ƙi su ƙyala yara su je su karatu maimakon su taimaka musu su je su yi karatu su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi. don haka yanzu jama'a suke alfahari da su duk misalin da aka tashi bayarwa a yabi mu na da amma shugabanninmu na yanzu abin bakin ciki sai dai a yi alfahari wajen zuga 'yan daba a ba su makamai a ba su kayan maye su sha su zama suna cin karo da juna suna faɗe-faɗe a yi wa 'yan mata fyaɗe a zo a tare mai hali ba gaira ba dalili a kashe shi a jikkata mutane waɗannan musibu sun suka haɗa tashin hankali najeriya ta ki zama lafiya kuma tattalin arzikin ma ya ƙi zama saboda ba kwanciyar hankali babu lumana babu adalci shugabanni kowa in ya samu kansa kawai yake so daga shi sai 'ya'yansa baya kula da cewa wa yake shugabanta kuma duk wanda yake shugabanci aikinsa ne ya kula da wanda yake shugabanta ya ci ya sha yana da ilimi ba shi da ilimi ba shi da lafiya aikin shugabanni ne su kula da wannan kuma matukar ƙasa ana so a zauna lafiya sai an sami zaman lafiya da ƙaruwar arziki sai 'yan ƙasa sun samu abinci da za su ci sun samu wadatar wurin kwanciya sannan sun sami ilimi kuma ga ƙasar noma kowa ya samu aikin yi kuma a da ba a rena sana'o'i su kira su jima noma sassaƙa irin wa'annan abubuwa da munan arewa muka tashi muka tara ana yi mata a gida suna 'yan abubuwa na sana'o'i su zanen gado ince ince duk gashi nan ana yi da nau'o'in abinci na gargajiya duk ana yi wannan samar da aikin yi ne a gurin 'yan ƙasa amma yanzu yaran mu sun ba sa buƙatar aikin da za su yi da ƙarfin jikinsu sai dai su ci bilis yancin ba ta a yadda suke faɗa sai dai su zo su tarar kawai a basu sana'o'in sun gagara a koya idan ma kuma waɗanda suka daure suka yi sana'o'in ba su da inda za su kai su sayar in sun zo sun yi sai dai ai ta jirgewa ai ta jirgewa babu wanda zai siya saboda haka su ma masu yin sai suka zo suka watsar abubuwa suka taru suka ta kuɗi zamantakewa ta gida ta ƙi yiwuwa wanda da za ka ga a cikin gida akwai mata arba'in ana tare tsuguna da manta wannan matar wa wannan matar ƙanne wancan ƙanan uba duk ana tare rumbun su ɗaya firmin su ɗaya da za a yi dafa tukunyar su ɗaya da za a dafa abinci kowa ya zo ya ɗauka ya ci gwargwadon iyawarsa a zo da safe a haɗa a zauna da zumunci mutum ɗaya zai iya wakiltar sauran 'yan uwansa ya jiɓinci lamarin 'ya'yansa amma wannan duk ta kau yanzu a ce mutum uba ya mutu to ya'ya fa sun zama kaicu sai dai su tara gaita a cikin unguwa babu mai kula da su sun zama abin kaicu sai dai ka gansu suna ragaita su ne yan shaye-shaye su ne yan tsince-tsince a nan suna baban bola sai dai in aikin daba ya taso sai suna yan jagaliyar siyasa ana dan ba su abin kashewa kuma wannan ba wai a maza kaɗai ba har a mata mata ma sai shiga yanzu akwai su yan jagaliya to wannan shi ya hana najeriya zama lafiya kuma irin waɗannan shugabanni da nake da su ayyukan masu unguwa da dagatai da malamai da limamai da irin fada-fada na coci duk yanzu duk sun matsa babu ruwan da ba ko in ya zo unguwa kowa sai ya je ya san sanar da hukuma cewar ya zo mai unguwa ba ko na zuwa unguwarsa sai ya sani ba zai kwana ba sai ya sani daga ina ya zo kuma sai an ba shi masauki amma yanzu kare da doki sai ya shigo yadda ake shigowa ƙasar jami'an tsaro su ma aka zo aka wanke musu baki kawai shi kenan sai ka ga an shigo dan in ba haka ba za ka ga cewa yaya ake shigo da makamai daga waje a shigo cikin ƙasa a zauna a yi kaka gida a yi abin da aka ga dama a yi sharholiya ba a gari in shigo har sun koya wa 'yan wanda ta'addanci iri-iri kullum yanzu 'yan Najeriya mutum koya. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim Ka'almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.